bayan wannan kuma akwai alkalai wanda su ma kansu suna daga cikin wanda suka bayar da wannan contribution akwai cikin yada wannan ta'addanci na bandits a cikin Najeriya akwai alkalin da ke yankin Zuru kasar Watago wata shekara ba da jima ba bashin shekara ɗaya zuwa shekara biyu ya wani abu ya taba faruwa nan wanda aka kawo min sa kuma na ji labarin sa kuma na wanda ya gaya mini shi wanda abun ya faru gare shi ne wani mafulatini ne kawai dabbobin abuna mashin din sai bace aka sace mai mashin ba bace aka sace mai mashin an sace mai wannan mashin ya kai rahoto a wajen yan sanda ya kai rahoto a wajen sarakunan gargajiya ya kai dai aka ya faɗi ya faɗi ya faɗi inda ya kamata a kai rahoto da ya kai rahoto wannan mashin din nasa aka yi kwanaki ana neman sa ba samu ganin sa ba can wata rana sai kawai wato yan sintiri yan sanda da yan sa kai sai suka gano mashin din na a ce lokacin kaka ne an kai shi cikin dawa an ɓoye sai suka ɗauko wannan mashin sai suka kawo shi a nan wasagu sai wannan bafulatin ya ji labari an samu wani mashin cikin daji sai ya zo ko da yake zuwa sai ya tarar da mashin ɗine ne kuma lokacin da suka iske mashin ɗin ba ɗauko shi kawai sun kai ba tsarewa sun kai sai da wannan da ya aje mashin ɗin ya zo ya ɗauka sai suka kamo shi da shi da mashin aka zo da shi aka tsari Sau daga wannan mafulatin da jin wannan labarin sai ya zo wasa gudu ya je tambaya har ya je iski mashin ɗinsa ya ce lalle ba shakka wannan mashin ɗine ne aka ce je ka kawo takardunka ya je ɗauko takardun mashin ɗin ya kawo aka tabbatar da nashi ne sai aka ce to yanzu abin da zai kawo wa ya kawo dubu talatin wannan wato na tsare mai mashin ne ya kawo dubu talatin a ba alkali a ba ƙyan sanda a ba ƙyan sa kai duk a rabe musu dubu talatin sannan sai a ba shi mashin ɗini ce to shi wallahi bai da dubu talatin bai da dubu talatin da zai bayarwa domin a ba shi wannan mashin ɗin nasa aka ce to lalle ko in dai bai bai da bada dubu talatin lalle ba za a ba shi wannan mashin ɗin ba sai ya zama shi kuma ɓarawun da aka kabo shi ko sai aka ce aka je aka tsare shi da aka tsare shi aka haɗa da alkali aka kai shi aka tsare bayan tsare shi sai yan uwa ne suka zo aka ce sai sun ba da dubu hamsin a sake shi sai yan uwa ne suka zo suka haɗu dubu hamsin sai suka ba shi suka ba alkali da shi da yan sandan da su yan sa da suka kama wannan mashin sai aka saki barawon da aka saki barawon sai ya zama ga mashin tsare ba a saki mashin ba saboda shi bai lakin bai da dubu talatin ne zai ba su a sake shi amma shi barawon yana da dubu hamsin ya bayar an sake shi wannan mashi haka ya ci gaba da zama ba fulatinin nan bai da dubu talatin da zai bayarwa sai da ya je ya haɗa da wani yan uwansa aka zo da roƙo da komi da komi da ƙet da ƙet aka samu dai aka amshi mashin ɗin amma sai da aka bada dubu ishirin sannan aka amshi mashin ɗin yanzu ɓarawo a riga an sake shi ya tafi yasa amma shi mashin ɗin fa ba a saki ne sai an bada kuɗin dubu talatin aka yanka da ƙet da ƙet da gumi a jika sannan aka samu dama aka amshi mashin ina akan dubu ishirin nan alƙalan da ke da wannan ɗabi'a da ƴan sandan nan da ke da wannan ɗabi'ar don Allah kuna ganin ba su ba da contribution ba a wajen haddasa fitina a wajen zalincin shi yasa hadda wani ɗan ta'adda wani ɗan kinnafin da aka tambaye shi da aka ce masa me yasa kuke kinnafin sai ke cewa a'a sa suna aka yi kinnafin dinnan bidiyo na ana yadawa aka ce aka sa ku yake to an hana muna zama a rugage mu an bi mu da kisa yan sa kai suna kashe mu yan bandi suna biye mu suna kashe to me zai hana muna mu ma mu shiga mu yi bandi din saboda ba mu tsira da ko ne bangaren ba ai dole mu shiga mu yi bandi din sai aka ce to to in in shiga na kun kai don ku kare kanku kuma ku kare yan uwanku to don me kuke kama mutane kuna kaiwa daji kuna karban kuɗi yake mu ma haka aka yi muna kama mu ake ana kaiwa sai mun kawo kuɗi dan sanda ke kama mu ya kai mu caji ofis sai mun bada kuɗi ya sako mu sarki ke sa a kama mu sai mun kawo kuɗi saboda ka yadda ake kama mu babu laihin komai ba mu laihin komai ba a kama mu ji a tsare mu sai mun ba da kuɗi sai mun fanso kanmu mu ma haka muke yanzu muna kamowa mu ma sai an ba da kuɗi a fansu mu bidiyo na nana yadawa a social media wanda ɗan ta'addan da aka bira da shi a haka wanda wannan kuma shi ke nuna ma ba shakka wannan ababen da wayannan yan sandan ke yi yana da alaka da wannan haka akwai wani basara ke shi kuma wanda shi kuma yankin Sokoto yake kasar jihar Sokoto jihar Sokoto yake Fulani ne wayanda aka kora daga yankin su aka kokore su suka gudu saboda gudun yan ta'addan da gudun yan sakan bayan sun tafi sun sauke sun sauke gidajensu sun tsallaka suna can ƙetare suna jihar Kwara yanzu sai suka dawo suka ce suna bukatar su sai da yan gonakin su basarakin yake yana zai yadda su sai suwa amma a ƙasar yi aka sai da gona to shi adda su kuma fulanin da suka sai da gonar su adda rabi suka ce don Allah a sassauta musu ne aka buga aka buga yake haka za a yi sai dai eh, in su yadda da haka sannan ya ba su dama su sai suwa ƙarshe da suka ci gaba da roƙonsa yace to ƙarshe abin da zai musu last abin da yake iya yi musu shine a kasa kashe uku shi adda kashi ɗaya su kuma masu gonar su adda kashi biyu in sun yadda to a sai suwa in ba su yadda ba su tashi su ba mai kasa yi haka aka yi suka rasa inda za su sa kansu suka je suka nemo ni suka sa ni cikin kes ɗin. ni tashi da kaina muka je muka iske wannan basarakin ce masa ya aka yi ya ɗauko labari ya faɗa mini kuma ya faɗa mini kamar yadda suka gaya min nan babu ƙarawa babu rigewa sai ni ce to kai abin da ba daidai ba kuma wannan ba za mu lamunce maka a hakan ba domin ba yadda za a yi mutum an kore shi a gurinsa ya zo ya sai da dan gurinsa ya je can ya samu inda zai dan fakewa ya labe sannan kuma ku ce wai ba zai sai da wurinsa ba kuma in sai su nike bai yi ba to shine ce mini to yanzu ya nike so ai nike ya nike so ai ka ba su dama su sai da gonakin su in akwai masu bukata kuma kamin su ce dama su hannun ta su uh, gonakin wayannan da ke noman suka hannun ta wayannan gonakin sun yadda sun ce suna suna za su sai wayannan gonakin su zo su ai ciniki nan basarake ya ji tsoro ya ga lalle in bai yadda da hakan ba to za mu ɗauki mataki a kansa shi ke sai ya ce to a kira masu bukata aka zo aka yi cinike gaba gare mu aka yi ciniki aka tabbatar da ciniki nake a bada kuɗi wanda ke da kuɗi a nan kasa ya bayar wanda baya da kuma sai ya ce ya jira har zuwa kaka nake ma kuɗaɗen ku ya kure ku jira zuwa kaka ni zan karɓa muku kuɗin da kanku sai ni ɗauke sai ni kira fulanin gefe ni ce nawa kuka ji kuna iya ba wannan mutumin sai suka faɗi abin da suke iya bayarwa wanda ya kai kusan dubu arba'in ga gonakin gaba daya sai ni ce to ku kawo dubu ishirin yanzu sai a bashi idan aka kawo yancan kuɗin sauran kuɗin sai a ɗiba mai dubu ishirin ciki suka ce yayi haka suka ɗauko dubu ishirin suka bani ni ba wannan basarakin da hannuna kaka na yi aka cika nan kuɗin sai ni cika masa nan kuɗin aka bashi wannan fa inda ba mu ji labarin ba to da da kaji an yi haka haka za ko su bar gonakin ko kuma kan ta faru to ire-iren wa'annan sarakunan da ire-iren wa'annan yan sandan da ire-iren wa'annan bargurbin alƙalan nan da ire-iren wa'anda suke su kuma sarakunan fulani ne don su ma ya kamata mu kawo misalin su don su ma mun gaya muku cewa lalle ba shakka su ma sun bada contribution wato su sarakunan da ake cewa sarkin fulani da ake cewa diko diko da ake ce ma wane ne ɗan kungiyar mu yati Allah nan wallahi suna da contribution a cikin wannan ta'addanci su ma kansu domin ga misali ɗaya zan kawo akwai wani mutumin da ake ce wani wanda shike wato shugaba ne na fulani ana ce masa dikko wani bafulatani ne aka sace ma shanu ƴan da suka kore mai shanu gaba ɗaya sama da shanuwa ɗari uku duk gaba ɗaya suka raba shi da su ɗaya rana suka sace su suka kore su a gaba gare shi yana ji yana gani da aka zo a cikin zamfara ne aka yi wannan abun da aka zo Allah ya taimake shi cikin wa'annan aka samu wasu za su kai kwara hamsin zuwa sittin da aka samu aka kwato ganu da aka kwato su sai suka fada ga hannu wani sarkin fulani aka sai ya gane su shi wannan ba fulatinin da ya ji labari an kama wasu shanu yake bari ya zo ya diba ya gani ya zo ya diba kuma ya tabbatar da wa'annan shanu nai ne inda ake tattara shanu da aka sato saboda shanu suna da training yana zuwa yake shanu mai na aka ce ba naka na ba ina jelgolin ka yace to shi bai da jelgoli aka ce ko ina eh, takarda aka yace yace ga takarda ta basara ke mu yankin su cewa an ai mai sata yace kai tsaya ku gani yanda za ku gani cewa shanu nawa ne sai ya kira irin kiran da ake wa yake wa dabbobinsa wallahi shanun nan gaba ɗaya cikin shanayen gaba ɗaya suka rinka hitowa guda guda suka rika fitowa sai da suka hito gaba ɗayansu suka zo suka iska wannan babulatin kira su kiran su ɗaya yi duk suka hito da jin kira ne suka gane sauti ne suka gane murya yi suka gane irin kiran da yake yi musu duk suka hito cikin sauran shanun da aka fato sai suka dawo suka iske shi ya ce to kun ga wayannan suni nawa me ya kamata ya bashi kaya ne wallahi suka ce ba za su bashi kaya shanun nan ba sai ya je ya kawo kaza sai ya je ya kawo kaza sai ya je duk abin da ake bukata ya kawo ya kawo suka ce kuma ba za su bashi ba sai ya ba su sai ya faɗi adadin dabbobin da yake zai ba su a ciki in ji wannan kuma sarkin fulani fa shi dukkan yake sai ya ba da sai ya faɗi abin da zai ba su cikin wa'annan shanun yake bari in ga amana wani yace eh kai ba hulata ni ne dan uwana kai kuma ana ganin ka kai ne ba sarakin fulani yace eh yace to ko shanun kuka bani gaba ɗaya ba abin da za su yi mini don an sace wa'anda suka fi su sama da ɗari uku aka sace wa'anda wa'anda ba su ah, hamsin zuwa sittin ba wani abu na ba so daga in za ku bani ku bani in ba ku bani duk ku je ku canji saboda ko kun bani su ba ku warkar da ni da ciwon da nake cikin sa ba ina cikin ciwo an kashe mini ɗa an kashe mini kanin baba an ka an kwashe mini dabbobin nan yanzu an banni da marayu so daga wa'annan da za ku bani ko sun bani ba su warkar da ni da bakin cikin da nake ciki in za ku bani ku bani in ma ba za ku bani ba kar ku bani ku rike kayan wanda wa'annan dabbobin kuma ba su bashi su ba haka ya tafi shanun na haka sun ka rinka ɗaukar su guda guda suka zo suka raba tsakanin shi sarkin fulanin da shi da basarakin garin sarkin garin haka suka rarrabe wa'annan dabbobi. da wasu jami'an tsaro jan sanda har da alƙalan gari sai da aka ɗiba masa cikin wa'annan shanu wannan duka bala'i ne wanda arewacin Najeriya take cikin sa wanda wanda aka ce ya tsare ka ya kare ma lafiyarka da dukiyarka kuma shi zai canye ma dukiyar